bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau za mu tashi daga babin da yake bayani akan a dinga yawan muraja'ar qur'ani don kai ya gudu na'am qala rahimahullah باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان باب da yake bayani akan umarni game da cewa a dinga yawan maimaita alƙur'ani saboda kar a manta na'am عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu musa allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ahadu hadha alquran ku yi kokari ku dinga bibiyar wannan alqur'anin fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi lahuwa a wa ashaddu tafallutan min al fi fi uquliha na rantse da wanda ran annabi muhammad yake a hannunsa ya fi raƙumi saurin kufcewa. متفق عليه بخاري ده مسلم نسك suka وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو عبد الله دان عمر الله يردد الشيء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت Eh, misalin mahabocin alkur'ani kamar misalin wanda yake da raƙumi ne wacce aka ɗaure ta idan ya yi ƙoƙari ya riƙe ta yadda ya kamata to sai ta zama tana hannunsa amma idan ya sake ta to sai ta gudu muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaitu. babu istihbabi tahsini sauti bil qur'an wa وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها babin da yake bayani akan mustahabbancin cewa mutum ya yi ƙoƙari ya kyautata sautinsa da alƙur'ani sannan kuma babin yana bayani akan cewa ya halatta ka nemi mutumin da yake da sauti mai kyau ya karanta ma alƙur'ani عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن كربوتك أبو هريرة الله يرد شيئا تشوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yake cewa na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma adhina Allah li shay'in ma adhina li nabiyyin hasani sauti yataghanna bil qur'an yajharu bihi mana Allah maɗaukakin sarki bai saurari wani abu daga wani annabi ba fiye da fiye da e, kyakkyawan sauti wanda yake rera alƙur'ani da shi yake bayyanawa da shi mana wannan yana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana so ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana rera karatun alƙur'ani saboda Allah ya yarda da hakan kuma yana son shi muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito wa an موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abu musa al'ashari cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya ce masa laqad utita mizmaran min mazamiri ali dawud tabbas an baka zaƙin murya irin zaƙin muryar mutanen gidan annabi dawud muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa fi riwayati li muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ana qala lahu kira رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da abu musa al'ashari ina ma da ka ganni lokacin da nake sauraron karatun kajiya وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال an karɓo daga bara ɗan azib allah yarda da shi yake cewa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بوتين والزيتون ناجي النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنت والتين والزيتون أسل إشاء fama sami'tu ahadan ahsana sautan min ban taba jin wanda ya fi shi sauti kyakkyawa ba muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa an abi lubaba بشير بن عبد radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala bashir بشير بن عبد allah ya da shi yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mallam ya taghanna bil qur'an falaysa minna duk wanda bai rera karatun alqur'ani ba to baya tare da mu rawahu abu dawud bi isnadin jayyid ne ya rawaito da sanadi wanda yake mai kyau وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن كربو عبد الله بن مسعود الله يرده شي ياتي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما زال tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce min Iqra Alayyalkur'an. Karanta man Alkur'ani. Faƙultu ya rasulallah akara ukalayka wa alayka unzil. Ya zanyena karanta maka Alkur'ani, ga shi kuma a kanka aka sauƙaɗɗa Alkur'anin. Qal inni u xibbu an asmacahu min ghayri. Sai ce ai ni ina so ne na ji Alkur'ani daga wani na. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية سينا كرنتا مسا سورة النساء هرنزو كان ونن آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا يا الأمر زي كسنتي إذا مكزو دشيدا دقوة الأمة kai kuma muka zo da kai shaida ga qala hasbuka an. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka tsaya daidai nan faltafattu ilaihi fa idza aynahu tadrifan sai na juya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga idanuwansa suna zubar da hawaye muttafaƙun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito babun fil hathi ala suwarin wa ayatin makhsusa babun da yake bayani akan kwadaitarwa akan wasu surori da kuma wasu ayoyi na musamman mana yake nuna falalarsu da kuma mahimmancin yawan karanta su an abi sa'idin rafi bin mualla radiyallahu anhu qal an karɓo daga rafi bin mualla Allah ya yarda da shi ya ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce min ala uallimuka a'zama suratin fil qur'ani qabla an takhruja minal masjid bana sanar da kai surar da tafi kowace girma a cikin alkur'ani kafin ka fita daga masallaci ba fa akhadha bi yadi فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت la'u'allimannaka a'zama suratin fil qur'an ah, saboda haka sai ya rike hannuna sannan sai lokacin da muka yi kokari mu fita mana muke nufin fita sai na ce ya manzan Allah ka ce fa za ka sanar da ni da mafi girman sura a cikin alkur'ani qal alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafi girman sura ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ita ce sura wacce take eh, mai ayoyi guda bakwai waɗanda ake yawan maimaita su a kowace raka'a ta sallah sannan kuma ita ce alƙur'anin da aka bani wasu sun ce an kira ta da alƙur'ani ne saboda eh, ya halatta a larabci a kira eh, juz'in abu Eh, da dukkan shi ma'ana a ɗauki wani ɓangare na abu a bashi sunan dukkan abun gaba ɗaya tunda ita eh, fatiha wani juz'i ne na alkur'ani wasu malaman kuma suna ganin eh, fatiha tana da girma kasancewarta ta ƙunshi ma'anonin alkur'ani a dunkula gaba ɗaya rawahul bukhari bukhari ne ya rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد أنكر أودك أبو سعيد الخدري الله يرد الشيكي شوى manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa kan qul huwallahu ahad wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluth alquran na rantse da wanda raina yake a hannunsa ulhu wallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani mana wanda ya karanta ta zai samu ladan wanda ya karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani saboda eh, shi alkur'ani ya kasu kaso uku akwai tauhidi akwai labaran eh, mutanen da suka gabata sannan kuma akwai umarni da hani to ita Allahu ta ƙunshi tauhidi wannan shine dalilin da yasa ake kiranta da cewa ɗaya bisa ukun alkur'ani ne amma ba ana nufin ayawa ba na. wa fi riwaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala li ashabi ayajizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil Kur'ani fi layla a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da sahabbansa yanzu ɗayanku ba zai iya karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani ba a dare ɗaya fashaqqa zalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu zalika ya rasulullah sai abin yayi musu nauyi suka ga cewa ba za su iya ba suka dinga cewa ya manzan Allah waye zai iya yin haka faqal qul huwallahu ahadun illahu samad thuluthul qur'an sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul huwallahu ahad zuwa ƙarshen ta tana daidai da ɗaya bisa ukun alƙur'ani rawahul bukhari bukhari ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده innaha la ta'dilu sulusal qur'an an karɓo daga abu sa'idin al-khudri yake cewa akwai wani mutum da ya ji wani yana karanta qul huwallahu ahad da daddare yana ta maimaita ta lokacin da ya wayi gari sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari kuma ya ba shi labari ne saboda kamar yana ganin kulhuwallahu a ta yi kaɗan a dinga maimaita ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda raina yake a hannunsa ita ita kulhuwallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani rawahul bukhari bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه السورة قل هو الله أحد innaha la ta'dilu sulusal qur'an an karɓo daga abu huraira Allah yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa akan wannan sura qul huwallahu ahad yake cewa tabbas tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنكر بودك أنس الله يردد شيء كي تشوى ونمتن يا منزن الله inni uhibbu hadhihi sura tabbas ni ina son wannan surar qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qala inna hubbaha adkhalaka aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sanda kake mata ya shigar da kai aljanna رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه البخاري في صحيحه تعليقا ترمذي ne ya rawaito kuma yace hadisi ne mai kyau sannan bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin ah, littafinsa na bukhari ba tare da sanadi ba na'am وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga uqubatu dan amir Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce alam tara ayatin unzilat hadhihi al-laila lam yura mithluhunna qat baka ga wasu ayoyi waɗanda aka saukar da su a wannan dare ba waɗanda ba a taɓa ganin irinsu ba قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق دكما قل أعوذ برب الناس رواه مسلم مسلم ني رويته وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنكر بودك أبو سعيد الخدري الله يقار يرداء قريش ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان النبي صلى الله عليه وسلم يا kasance yana neman tsari daga aljani da kuma kambun bakan ɗan adam har Allah maɗaukakin sarki ya saukar masa da kula a'udhu rabbin nas da kula a'udhu rabbil falaq falamma na zalata, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma lokacin da suka sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe waɗannan surorin guda biyu kuma ya bar waɗanda ba su ba rawahu tirmidhi wa qala hadisin Hassan. Tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne wanda yake mai kyau وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دغ أبو هريرة يكي تشوى من زالة سيرا دامين تشوى الله ستبتع غريش ياتي من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك akwai wata sura a cikin alkur'ani wacce take da ayoyi talatin wacce ta zama sababin ceto ga wani mutum har aka yi masa gafara wannan sura ita ce tabarakallazi biyadihi mulk rawahu abu dawuda wa qala hadithun wa tirmidhi wa hadithun Hassan. abu dawud ya rawaito kuma tirmizi ya rawaito ya inganta hadisin وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن كربو دغا دان عامر الله يرده شي يكي cewa صلى الله عليه وسلم ياتي من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه duk wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara to sun isa masa muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دغا أبو هريرة الله يرده دشي yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce La taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidajenku su zama kabararraka inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah Shi yana guduwa daga gidan da ake karanta suratul baƙara a ciki. Rawahu, Muslum. Muslum ne ya rawaito. 'an Ubaiyi bini Kabir, ra'ziyallahu an huƙal. An karɓo daga Ubaiyi ɗan Ka'abu. Allah iya da shi yana cewa. Qala Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam. Manza Allah tsira da aminci, Allah su tabbata a garin shi ya ce. Ya abal munzir. Ya kai abal munzir. أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ شن كاسن آية تفكوة جرما أتشكل التابن الله؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم سينتشي أي آية تفكوة جرما أتشي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب, بي فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki kirji na sannan ya ce mun madalla da wannan ilimin naka mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa addu'a da yadda Allah ya yassare masa sanin wannan amsar cikin sauki rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر أودك أبو هريرة الله يرد شيئا تشوى وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ما زال سيراد أمين الله ستبت أغريش يا وكلتاني كيا زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa sai wani mai zuwa ya zo min ya dinga ɗiba abinci sai na riƙe shi na ce zan kai ka ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam qala inni muhtaj wa alayya iyal wa bi hajatun shadida fa khallaitu an yake cewa sai nake ce masa sai yake cewa da ni shi mabukaci ne kuma yana da iyalai sannan kuma yana da tsananin bukata sai na ƙyale shi. Fa asibahtu faƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam ya aba huraira ma fa'ala asiru kalbariha. Yake cewa lokacin da na wayi gari sai annabi sallallahu Alaihi wasallam yake ce min ya kai abu huraira ya kuka da mutumin ka ne na jiya. Ƙultu ya Rasulallah shaka hajatan shadida wa iyalan farahimtuhu fa kallaitu sabila. ya ce ya manzan Allah ya kawo min tsananin bukatarsa da kuma iyalansa saboda haka sai ne masa rahama na kyale shi Ƙala ama innahu qad kadhabaka wa sayaudu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke ce masa ƙarya ya gaya maka amma zai dawo فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa sai na san tabbas sai dawo tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata zai dawo فرصدته فجاء يحثو من الطعام فقلت عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت sabila yake cewa sai na kafa masa tarko saboda haka sai kuwa gashi ya zo yana ɗiba abinci na ce masa zan kai ka wajen annabi sallallahu alaihi sai ce barni saboda ina da bukata kuma ina da iyalai amma fa ba zan sake dawowa ba abu horaira yake cewa sai na ji tausayinsa na kyale fa asbahtu fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya aba huraira ma fa'ala asiruk qultu ya rasulullah shaka hajatan wa iyal shaka hajatan wa iyalan farahimtu fa khallaitu sabila lokacin da na waye gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce min ya kai abu huraira ya kuka yi da mutumin ka ne na jiya sai na ce wallahi ya sake zuwa ya kuma ƙara maimaita min abin da ya faɗa jiya ya ce yana da iyalai saboda haka sai na ji tausayinsa na kyale shi faƙala innahu qad kadhabaka wa sayaudu farasattuhu thalitha a yahthu min at-ta'ami fa akhadhtuhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ni ya yi maka karya amma zai dawo don haka yake cewa sai na sake sa masa tarko sai kuwa gashi ya zo yana ɗiba abinci sai na riƙe shi فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات إنك la ta'udu تعود ثم تعود ya ce tabbas yau karya ka ta ƙare sai na kai ka waje annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine karo na uku kana ce min ba za ka dawo ba amma sai gashi kana dawowa faqala da'ni fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha qultu sai shi wannan mutumin yake cewa ka bari zan sanar da kai wasu kalmomi waɗanda Allah zai amfanar da kai da su a ah, sai abu huraira yake cewa da mutumin waɗannan kalmomi ne ƙala a waita ila firashik faƙara ayatal kursi allahu la ilaha illa huwa alhayyul hatta takhtima al-aya فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك hatta tusbih fa kallaitu sabila yake cewa sai yake ce min idan ka je za ka kwanta to ka karanta ayatul kursi wato allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum har zuwa karshen ayar in dai ka karanta ta to allah madaukakin sarki zai kiyaye ka kuma shaidan ba zai kusance ka ba har ka wayi gari yace sai na kyale shi lokacin da na wayi gari فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة لوكacin da na waye gari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce min ya kuka yi da mutumin kajiya فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ ايه الكرسي من اولها حتى تختم الايه Allahu la ilaha الا هو الحي qayyum yake cewa sai nake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yake cewa bayan na waye gari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya ta ya kuka yi da mutumin kajiya sai nake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai sanar da ni wasu kalmomi waɗanda Allah zai amfane ni da su saboda haka wannan ya sa na kyale shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanne kalmomi ne sai abu hoyara yake cewa ya ce min idan na je kwanciya na karanta ayatul kursi daga farkonta har zuwa ƙarshe in dai ne haka to allah maɗaukakin sarki zai kiyaye ni kuma waƙalali la ya zalu alaika min allahi hafizun walan ya ƙarabaka shaitanun hatta tusbih mana Allah madaukakin sarki zai ci gaba da kiyaye ni kuma shedan ba zai kusance ni ba har na waye gari fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ama innahu qad sadaqak wa huwa kadhub ta'lamu man tukhatibu mundhu thalathi mundhu thalathin ya aba huraira qultu ƙala qala dhalika shaytan sai yake cewa wato annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbas abin da ya gaya maka gaskiya ne amma shi makaryaci ne mana abin da ya faɗa maka na cewa ayatul kursiyu tana kara mutum daga shiɗan to haka ne amma shi makaryaci ne da ya ce maka shi mabukaci ne sai ke cewa ya kai abu horaira wai ka san ma da wa kake magana a tsawon kwana uku nan sai abu horaira yake cewa a'a ban sani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan da kuke ta magana da shi fa shiɗan ne na'am rawahul bukhari. bukhari ne ya rawaito. Waccan abin darda, irodiyallahu canhu, ana Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qal. An karɓo daga abubuwan darda, Allah yana da shi yake cewa, Manzala, Tsira da Aminci, Allah su tabbata a garin shi yace. man hafiza ashira ayati min awali surat alkafi, coci min a dajjal. Duk wanda ya kiyaye ayoyi guda goma daga farkon suratul alkaf. to Allah zai kare shi daga tujal. ma'ana yana yawan karanta su wa fi riwayatin min akhiri suratil kahf a wata riwaya kuma daga ƙarshen suratul kahf rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن ابن عباس رضي الله An karɓo daga كربو ɗan Abbas Allah yarda da shi يرده دشي ياتي بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال akwai wani lokaci mala'ika jibrilu yana zaune tare da annabi sallallahu sai ya ji wani sauti daga samansa sai ya ɗaga kansa sai ya ce هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال yake cewa wannan wata kofa ce daga sama wacce aka buɗe ta ba a taɓa buɗe ta ba sai yau wani mala'ika sai ya sakko saboda haka jibrilu sai yake cewa wannan mala'ika ne da ya sauko zuwa ƙasa bai taɓa saukowa ba sai yau mala'ikan ya yi sallama sannan ya ce uti أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته mala'ikan yake cewa ka yi bishara da haske guda biyu wanda aka baka ba a taɓa ba wani annabi kafin kai ba wato suratul fatiha da kuma ayoyin ƙarshe na suratul baƙara babu wani harafi daga cikinsu da za ka karanta face sai an baka shi rawahu muslim muslim ne ya rawaito babu istihbabi lijtima'i ala alqira'a babin da yake bayani akan mustahabbancin taruwa a yi karatu tare عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن كربو دغ أبو هريرة الله يرد شي yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce wama jtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة wa zakarahumullahu fi man inda mutane ba su taɓa taruwa a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna eh, bibiyar ma'anoninsa ba ce sai eh, natsuwa ta sauka a gare su kuma rahama ta lullube su sannan mala'iku sun kewaye su kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi rawahu muslim muslim ne ya rawaito masu mu saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah za mu ci gaba a darasi na gaba kafin wannan lokacin nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu